shekara ta da ashirin shida, wannan shi shine majalisinmu na goma sha biyu a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda muke karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta casa'in da uku eh, kafin ci gaba akwai mai tambaya da yake tambaya don gane da abin da ya shafi an ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam baya yin sallar nafila idan yana halin ƙasar a lokacin tafiya to ya mutum zai yi da nafila a watan ramadan zai cika salloli ne don ya sami damar yin nafila ko zai rinka yin kasaru ne kuma yana yin nafiloli da aka tambayar tana ɗauke da gaɓoɓi eh, guda biyu gaba ta farko shin mai kasaru baya yin nafila ko yana yin nafila idan mai kasaru baya yin nafila ya zai yi da sallolin da ake yi a cikin watan ramadan idan yana halin tafiya asali kasaru ba ita ce ma'auni ba duk da cewa ƙasar sababi menene yake haifar da ƙasar shine tafiya sababin ƙasar shine tafiya da haka idan mutum matafiyi ne to sallar ƙasar ta kama shi to shi kuma ya alaƙanta tsakanin ƙasar ɗin ne da kuma sallolin nafila shi in mutum yana ƙasaru zai yi nafila a matsayin shi na matafiyi ko idan yana matsayin matafi sai bai yi ƙasar ba ya cika sallah zai yi nafila ko ba zai yi ba idan ya ƙulla tsakanin ƙasar da nafilar kenan zai zama kenan idan bitin bai yi ƙasarin ba maganar yin nafilan babu ta tashi kenan mutum zai iya yi in ya yi ƙasar ne ba zai iya yin nafila ba a bisa bayanin da ya yi haka abin yake nunawa yadda al'amarin yake shine ba a hana idan mutum yana halin tafiya ya yi sallan nafila ba ba inda aka yi hani akan yin haka babu wani dalili da ya zo ya hana ya ce in mutum yana matafi ba zai yi sallan nafila ba sallolin da ake magana akan ba za a yi su ba idan mutum yana halin tafiya yana halin kasaru ana magana ne kawai akan salloli na rawatib sallolin da ake ce ma rawatib na filfili na rawatib wanda ake yi kafin sallar farilla da bayan sallar farilla na filfilin da ake yi kafin azahar da bayan azahar da wanda ake yi kafin la'asar da wanda ake yi kafin magariba da isha'i wayannan su ake ce ma rawatib na filfili rawatib amma sauran na filfili kuma daban su ba sa shiga cikin wannan matsalar hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu kamar yadda hafs ibn asim yake cewa mun yi tafiya wata rana hanyar maka tare da abdullahi dan umar da muka je muka sauka a wani wuri sai abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya yi mana sallar a zahar ya yi ƙasar bayan an idar da sallah ya koma masaukin shi a inda aka sauka kenan sai ya waiwayo inda suka yi sallah sai ya hanji waɗansu mutane a tsaitsaye sai yake tambaya wa'yancan falafiya sai aka ce a ai suna nafila ne nafila suke yi sai abdullahi ɗan umar yake cewa ai da a ce zan yi nafila da na cika sallah inda zan yi nafila ai da na cika sallah kene na nuna ba a yin sallolin nafila na rawatin kafin sallah da bayan sallah idan za a yi ƙasaru ana halin tafiya sai ke cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya bar duniya ban ga yana yin wa'annan sallolin ba idan yana halin tafiya sannan na yi tsawon tafiya tare da abubakar haka shi ma tsawon rayuwar shi ban ga yana yi ba haka umar haka usman ya ce dukansu ba wanda yake yin irin wannan ana sallolin rawatib a halin tafiya amma sauran nafilili wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisai daban-daban imamu muslim ya rawaito daga ummu hani bintu abi talib radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah raka'a takwas a gidana ko a ɗakina a lokacin fatihu makka lokacin da aka je fatihu makka a matsayinsu na matafiya amma manzon Allah ya yi salatu zuha, ya yi salatu duha raka'a takwas a wannan lokacin haka kuma da sauran dalilai da yawa waɗanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam cewa yana yin salloli na nafila a lokuta daban-daban haka hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu an wanda Imam Muslim ya rawaito shi ma yana cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam baya barin raka'atan al fajir ko a zaman gida ko a halin tafiya manzo Allah yana yin raka'atanul fajr haka hadisin da yake cewa manzan Allah sun yi makara a lokacin sallar asuba har rana ta kullu da manzo Allah ya tashi mai riwaya ce manzan Allah ya yi raka'a biyu sannan sai aka tayar da iqama sannan sai aka yi sallar asuba sai da yi raka'atanul fajr sannan aka yi sallar asuba duk da cewa rana har ta fito amma bai bar raka a samun fajir ba kuma a halin tafiya ba a zaman gida ba to haka hadisin albara ibn azib radiyallahu anhu wanda imamu abu dawud da imamu at-tirmidhi suka fitar da shi yake cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon tafiye-tafiye wanda sun kai goma sha tara a cikin tafiye-tafiyen goma sha takwas a cikin tafiye-tafiyen da na yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi amma ban taɓa ganin manzan Allah ya bar yin sallah raka'a biyu bayan rana ta yi zawali ba da haka wannan duka yana cikin dalilai da suke nuna manzan Allah yana salloli na nafilfili daban-daban kenan wancan hadisin na abdullahi dan umar da ake magana akan shi hadisi ne wanda yake magana a kan rawafi salloli da ake yi waɗanda suke haɗe da sallolin farilla na filfilin da ake kafin farilla da bayan farilla su ne waɗanda abdullahi dan umar yake maganar cewa inda zai yi su to da gara ya cika ya cika sallolin shi ba zai yi ƙasar ba kuma ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yi haka ya ga khulafa'ur rashidun yayi tafiya tare da su bai ga suna yin irin wannan rawatib ba a halin tafiya da haka wannan duka ya nuna cewa sallolin mutum ko da matafiyi ne zai yi sallolin shi na tarawihi da tahajjud da duk sallolin da za a yi na nafila wannan ba zai hana ya yi su ba tare da liman sai maganar cewa idan zai yi sallar zai cika salla ne ko ba zai cika ba idan mutum zai bi liman a halin shi na matafiyi to sallar da liman yake yi ita zai yi inda zai bi liman ne ya yi jam'i tare da liman don liman cika salla yake yi shi ma zai cika salla kamar yadda liman ya cika daga in ya zo sallar isha'i zai yi sallar isha'i da tarawihi zai bi liman to zai yi salla tare da shi cikakkiya ba tare da yayi yayi kasar ba amma idan zai yi kasar sallar farillar shi ta kasar wannan daban sannan ya zo ya bi ya bi liman ya yi sallar tarawihi, to shi ma wannan matsala ce daban to amma yayi sallar tarawihin yayi sallar eh, jami'in yayi kasaru shi kadai shine yafi ko kuwa yazo yayi sallar jama'a a cikin jami'i amma ya cika sallah shine yafi lalle mutum yazo yayi sallar jam'i shine yafi domin sallar jam'i wajibi ce da haka shi kuma yin ƙasaru a bisa ƙauni mafi jaye sunna sai daga cikin sunnoni da haka don ƙoƙarin samun sunna ba zai bar wajibi ba hakan zai yi ƙasaru ya zama shi ne liman kenan sai ya yi ƙasarin shi sauran mamu sai su cika sallah amma idan babu eh, babu mamu shi kaɗai ne to ya je ya bi jam'i shine wajibin da yake kan shi in ya bi jam'i kuma dole zai cika sallah kamar yadda liman zai cika sallah to wannan shine abin da yake kan shi wannan ma duka abin da ya shafi eh, addu'a kamar yadda muka yi magana jiya mutum ya lizinci addu'a da kanshi shi ne ya fi sauran 'yan uwa su taya shiga addu'a dangane da bukatun da yake da su a wurin Allah Subhanahu wata'ala domin shi ma ka yi ma wani addu'a ɗin ka sa wani a cikin bukata ka roƙa mai Allah yana daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya karɓi addu'ar ka kai ma ya biya ma bukatunka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan musulmi yayi ma dan uwan shi addu'a a lokacin da baya nan Allah yana aje wani mala'ika akan shi yana addu'a mala'ikan yana cewa amin kai ma Allah ya baka irin abin da kake neman mishi da irin abin da kai kake yi ma dan uwanka daban addu'a to kai kuma mala'ika ne yake roƙa ma Allah akan wannan abu shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa sun fi fifita su yi ma ɗan uwansa addu'a fiye da su yi ma kansu da kansu saboda yi ma ɗan uwansa addu'a su kuma mala'ika ne yake yi musu addu'a abinda suke roƙa ma wani mala'ika ne su yake roƙa musu ta haka sai suke fifita su roƙa ma wani abin da su suke so ta yadda su za su samu addu'ar mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su su roƙa musu abin da su kuma suke so a wurin Allah daga da kai ka yi makanka addu'a ko wani ya yi maka da mala'ika ya maka addu'a wanne ne ya fi mala'ika ya maka addu'a babu ko shakka duk wanda za ka yi maka addu'a kana cewa ya maka addu'a ne saboda kana kyautata mishi zato cewa yana da nagarta a wurin Allah amma duk nagartar shi bai kai nagartar mala'ika ba kenan ka yi abin da mala'ika zai yi maka addu'a shi ya fi alkhairi a wurinka da ka yawaita yi ma ‘yan uwanka addu'a ka yawaita sa buƙatun mutane daban-daban a cikin addu'o'inka kai ma sai Allah ya yawaita mala'iku da za su rinka roƙa maka buƙatunka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. wannan yana daga cikin sirrin addu'a wanda yake yawan yi ma mutane addu'a za ka samu bukatun shi sun fi yawan samun biyan bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda waccan addu'ar ta mala'iku da suke yi mishi da aka in wani ya nemi addu'a to mu rinka kokarin sa shi a cikin addu'o'inmu idan za mu yi addu'a din kuma ita addu'a dama ana yi ne don Allah don neman yarda Allah ibada ce ba sai ta faɗa ma wani tana mai addu'a ba ko ka yi mai addu'a ko in ka ce a yi min a addu'a sai an ɗaga hannu an ce a yi addu'a a yi mai salati goma ga annabi shi ne an yi addu'a na ganin ya ce in ka ce a yi maka addu'a shi kenan in wanda zai ce zai ma addu'an ya amsa shi kenan in ya je zai yi addu'a zai sa ta a cikin addu'a domin addu'a dama ba kai ake faɗa ma ba ba kai ake yi ma ba in ya ce a yi min addu'a sai to a zauna bismillah a yi mai addu'a wa ake sanar ma shi ake sanar ma ana mai addu'a addu'a kuma Allah ake kai ma bukata Da kan ka ce ka yi mai addu'a ba ma sai ka ce ka yi mai addu'a ba in ka ce za a yi addu'a ka ɗauki alkawari shi ke nan magana ta ƙari da inda ka samu kanka da damar da za ka yi addu'a ka yi mai addu'a ka sa sha addu'a ba kuma sai ka dawo ka zo ka ce addu'an nan an yi maka ba ka ce har sai ka ɗauka a waya ya gani kana roƙa mai Allah Allah ka biya mawa na bukata yanzu addu'a karan kanta daga nan ta zama riya ta zama ashirkul asgar ta zama ƙaramar shirka yanzu kana yi don wanda kake ma addu'ar ya gani ya san kayi mai addu'a yanzu kanta addu'ar ta zama saƙon Allah ta zama shirka ta Allah ba magana karɓuwarta ake ba magana kai yadda za a kwace ka a wurin Allah ake yi Yasa harkokin abin da ya shafi ire-iren waɗannan abubuwan dole mutane su rinka tsayawa suna fahimtar me ya kamata a ciki me ya shari'a me ya addini a ciki addu'a ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji shi yasa manzon Allah ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a ai ita ce ma ibada to ba abun wasa bace ba a wasa da addu'a ba a mai da ita ta zama abun wasa ko ta zama wani abun kwamidi ana ba mutane dariya da ita da sunan addu'a da sunan roƙon Allah Allah ba abun wasa ba ne ita ma addu'ar ba abun wasa ba ce ibada ce babba wanda kuma ake cewa ana roƙon a wurin shi shi kuma ya fi ƙarfin wasa ya fi ƙarfin amai da addu'a da kiran shi da roƙon shi a matsayin abin da za a rinka ban dariya da shi da barkwanci a cikin mutane data addu'a addini ba wasa ba ne ba kuma abubuwa na aikin ban dariya ba ne ibada ce ta tsakanin Allah da bawa ba a yin wasa da ita muna fata waɗanda suke da buƙatu Allah maɗaukacin sarki ya biya mana buƙatunmu gaba ɗaya wanda suke cikin damuwa a ko'ina Allah maɗaukacin sarki ya yaye musu damuwarsu a darasin da ya gabata muna kan ayoyin da suke magana akan bani isra'il da kuma abin da ya shafi mas'alar da aka kawo a ƙarshe cewa wa'iza ƙila lahum wa'iz akarna nisa ƙakun marafa ana fauƙa kuma tsoro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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz akhazna mithaqakum kutina lokacin da muka ɗauki alƙawari da ku ya ku bani isra'il wa rafana fawqakum at-tur kuma muka dora dutse akan ku akan cewa ku rike wannan alƙawarin da Allah yake muku kuka tabbatar da cewa dutsen zai iya faɗowa akan ku in ba ku ba Allah ba shine Allah ya ce khudhu ma atainakum bi quwwa abinda muka ɗauki alƙawari da ku shine ku abin abinda aka baku na littafi bi kuwatin da ƙarfi ba da wasa ba ku riƙe shi da ƙarfi sannan wasma'u sannan ku yi sauraro na ɗa'a da bi dangane da abin da ake faɗa muku a cikin wannan littafin ƙalu sai suka ce sami'na mun ji wa asaina mun saƙa ba za mu yi ba wa ushribu fi qulubihim al'izl sannan an shayar da zukatansu san wannan ɗan maraƙin da suka bauta mishi bayan tafiyar annabi Musa zuwa ga ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sa aka shayar da zukatansu na wannan aikin da suka yi na bautar ɗan maraƙi ya shiga cikin zuciyarsu Allah ce bi kufrihim saboda kafircin da suka yi ma Allah tsaurin ido da kafirci da suke nunawa saboda Allah haka Allah maɗaukacin sarki ya ce an shayar da zukatansu san wannan ɗan maraƙi sai Allah ya ce kul ce musu bi sama ya'murukum bihi imanukum tir da abinda wannan gurɓataccen imanin naku yake umartar ku da shi in kuntum mu'minin in dai da gaske ku mu'minai din ne kun yi imani to irin wannan imanin da yake umarta ku da irin waɗannan miyagun ayyukan tir da irin wannan imanin al'imamu muslim da kuma imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnad sun rawaito hadisi daga abu huraira radiyallahu an yake cewa lokacin da allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayar lillahi ma fi samawati wa ma fil ard وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Allah ya ce abin da yake cikin sammai gaba ɗaya da abin da yake cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne mulki da halitta da gudanarwa gaba ɗayansu na Allah ne da ka duk abin da ka gani a sama ko a ƙasa to Allah ne ya mallake shi Allah ne ya halicce shi Allah ne yake gudanar da shi sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyanar da abin da yake cikin zukatanku kuka fito da abin da yake zuciyarku ya bayyana a fili kuka faɗa ko kuka aikata auto ko kuma kuka ɓoye abin da yake zuciyarku ba ku bayyana shi ba ba ku aikata an gani ba abin na koya a cikin zukatanku sai Allah ya ce yuhasibukum bihillah to Allah zai muku hisabi da wannan abin da yake cikin zuciyarku ko kun bayyana ko ba ku bayyana ba fa yaghfiru liman yasha Allah ya muku hisabi zai gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha zai azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai kenan duk wani tunani da yake cikin zuciyarka ko ka bayyana ko baka bayyana ba yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi akan shi Abu Hurairah yace sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka taso suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fabbara fabbaraku ala rukadihim suka zibe da gwiwoyinsu kowa ya faɗi da gwiwa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah an wajabta mana abin da muke iyawa sallah da azumi da jihadi da sadaka duk Allah ya wajabta mana kuma muna iya muna yi daidai iyawarmu to amma an saukar da wata aya za ta wajabta mana abin da ba za mu iya ba in Allah zai yi hisabin tunanin zukatan mutane waye zai sha in abin da ka tuna ka yi tunanin shi kawai a cikin zuciya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah waye zai iya tsallakewa a wannan ba wanda zai tsallake da aka suka ce to wannan an ayar ta zo mana da abin da ba za mu iya ba an dora mana abin da ba za mu taba iyawa ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce cewa kuna so ku faɗa ne kamar yadda kitabai ne min qablikum suka faɗa kamar yadda yahudawa da nasara suka faɗa suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba kuna so kuma ku faɗi irin wannan ne Sazala ya ce ku ce sami'na wa ata'ana ghufranaka na wa ilaykal masir da haka ku ce mun ji mun yi da'a mun yi biyayya ga Allah muna neman gafararka ya Allah gare ka ne makoma take da haka mun tuba mun ji kuma mun bi mun yi da'a ya ce sai suka dinga maimaita wannan kalmar har sai da wannan abin ya zama ya zama jikinsu a wannan lokacin ya ce sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayar amana rasulu ma'un zila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi manzo yayi imani da abinda aka saukar mai daga wurin ubangijin shi wal mu'minuna haka suma waɗannan mu'minan su ma gaba ɗaya sun yi imani da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu kullun amana billah dukkansu da manzan da muminan gaba ɗaya sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi sun yi imani da manzannin Allah kuma dukansu suna cewa la nufarriqu na ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah duka mun yi imani da su mun yarda da su ba wani annabi da muka ce shi ba mu yi imani da shi ba daga cikin annabawan Allah shine la nufarriqu na ahadin min rusulihi ya Allah ya ce wa qalu kuma sun ce sami'na mun ji wa ata'na kuma mun yi da'a ga Allah Allah ne ya ba da shaidar cewa sun ce sun ji sun yi da'a wayancan kuma Allah ne ya ba da shaidar cewa sun ce sami'na wa Saina, mun ji kuma mun saba kuma suna cewa ghufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gari ka ne makoma take nan take kuma sai Allah ya soke waccan ayar da ta gabata sai Allah ya ce la nafsan illa wus'aha to Allah dai dora ma wata rai sai abin da za ta iya tunanin zuci ba mutum ba yadda ya iya da shi to Allah baya dora ma rai wani abu sai abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha Abin da ta aikata da da ta samar ma kanta shine zai za a kama ta da shi aikin da mutum ya aikata da abin da ya bayyana shine abin da Allah zai kama shi da shi ya lahi kaito abin da mumine suke faɗa suna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu in muka yi mantuwa abin da muka yi da mantuwa Allah kada ka kama mu da shi aw akhtana ko abin da muka yi da kuskure ba da gangan ba manzo Allah ya ce Allah ya ce na'am Allah ya ce e ma'ana an amsa muku wannan bukatar duk abinda kuka yi da kuskure ko ba abinda kuka yi da mantuwa to Allah ba zai kama ku da wannan abin ba shi sa manzo Allah ya ce rufi'a an ummati al-khata wan an ɗauke ma al'ummata kuskure da mantuwa abinda aka yi da kuskure da abinda aka yi da mantuwa Allah ya ɗauke ma wannan al'ummar saɓanin al'ummomin da suka gabata ke sami mutum ya manta yana azumi ya ci abinci Allah ba zai kama shi da ukubar wannan mantuwar da ya yi ba saɓanin al'ummomin da suka gabata a baya shi ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya amsa wannan ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا الله كذا كتورا من النوي لو هلا دوكوكي ما تسألني ما سوى هلا كما يندسك قباتا الأمم يندسك وجه kace in najasa ta taba ka sai ka kankara wurin sai ka kankara fata in ta taba shafafin ka sai ka yanke wurin idan kuka yi saƙo a sai an anfusakum ku kashe kanku da kanku kowa ya ɗauki makami to rabbana na la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala na min qablina kakka ɗora mana wahala a hukunce hukunce kamar yadda ka ɗora ma al'ummomin da suka gabace mu Allah ya amsa ya ce na'am ba za a ɗora muku ba shi yasa aka shari'ar manzon Allah ta zama Yuridullahu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul Allah yana so muku sauki baya so muku tsanani babu wani abu daga cikin shari'ar manzon Allah da Allah ya aiko shi da ita wanda zaka ce dan adam ba zai iya yi ba komai za a iya in ka ga mutum ba zai iya yi ba to sai dai idan ya samu matsala a ɗan adam ta na rashin lafiya ko ciwo ko wani matsala amma duk mutum lafiyayye zai iya yin komai na shari'a da aka wajabta maɗan musulmi komai zai iya yi sai dai in ya samu matsala ta rashin lafiya da anan a allah maɗaukacin sarki ya amsa wannan buƙatar sannan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya allah kada ka dora mana abinda ba za mu iya ba kada ka dora mana abinda ba zai yiwu mu iya wannan abu wanda sai za a yi sai an wahala in Allah ya dora maka irin abin da ya dora ma annabi Ibrahim alaihi salam ya rayu tsawon shekaru ba ɗa yana neman ɗa sai ƙarshen rayuwar shi Allah ya ba shi ɗa kuma aka ce ya yi layya da ɗan wannan babu nauyi a ciki shine rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah ya amsa wannan ba abinda Allah yake dora mana wanda ba za mu taba yi da zai yi mu iyayen shi ba sai ya ce wa'fu anna waghfir lana warhamna kai mana afuwa ka gafarta mana kai mana rahama anta maulana kai ne majibincin al'amarinmu fansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa masa habbai kenan shari'ar Allah at-taslim kawai ake bukata ka miƙa wuya kawai kada ka kuskura ka ɗauki wani abu kana ganin ba zai yiwu ka yi kaza ba ko ba zai yiwu kaza ya faru ba ko ba zai yiwu a kaza ba in dai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce to ka wuya kawai ka yi taslimi da al'amarin Allah da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka Allah yana rantsuwa da kanshi la nuna mutane ba za su taɓa zama masu imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara hu sai sun sa ka ka zama kai ne mai hukunci akan duk abin da yake faruwa a tsakaninsu duk wani abu da zai taso a koma zuwa ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ga mai manzan Allah ya ce me ya hukunta akan wannan al'amarin Allah ya ce to ba su taɓa zama masu imani ba sai sun zama haka hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt sannan idan aka kawo hukuncin manzon Allah din kuma sai ya zama ba sa jin wani abu na damuwa ko kaikayi a cikin zuciyarsa akan wannan hukuncin ana cewa ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah to zuciyarsu za ta wanke tas ta karɓi wannan hukuncin ba jin wani damuwa ko ƙaiƙayi a kai sannan abu na uku Allah ya ce wa sallimu taslima sai sun miƙa wuya miƙawa sai sun yi saranda da hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam to in sun haɗa waɗannan abubuwan guda uku shi ne za su iya zama masu imani idan ba sa ɗaukan hukunce-hukuncen manzan Allah a matsayin hukunci a tsakaninsu to wannan ba su zama masu imani ba idan ma suna ɗaukan hukunce-hukuncen amma suna jin damuwa a zuciyarsu wannan abin kamar da biyi ba da ba haka aka yi ba da ba wannan hukuncin aka ɗora mana ba da wannan abin ce da wannan zamanin ba da ka ji wannan shi ma ka fita daga cikin masu imani sannan Allah ya ce sai an miƙa wuya miƙa wuya na gaske ga wannan hukuncin to da wannan ne mutum zai zama mai imani da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku nuna wata damuwa kada ku ji ba za ku iya ba kawai ku ba Allah in ya ce a yi kawai a yi in kun miƙa wuya kun yadda kun ba da kai to sai Allah ya kawo canji akan wannan abu kamar waccan kissar ta annabi Ibrahim annabi Ibrahim da aka ce ya yanka dan shi musu yayi da ya tsaya yana jaye-jaye yana roƙon Allah ya Allah a yi kaza ko ya Allah a sauƙaƙa ko kaza da abin ya ta tafiya yana canza salo amma da aka ce yanka shi fa yana zuwa ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya ce na gani a mafarki mafarkin annabawa kuma wahayi ne na ga ina yanka ka yanzu ya tabbatar da umarni aka yi yanka shi sai ya kawo yaron yana faɗa mishi fanzur ma za tara ya kace gani ya za a yi an ce a yanka ka Allah ya ce a yanka ka ya za a yi mai ɗan ya ce fara ya abasi if almatu umar ya ce baba ka yi abin da aka umarce ka kawai ka yi abin da aka umarce ka bai gude ya neman makan shi mafaka ba bai yi tunanin ya zai yi ya tsira ba ya ce ka yi abin da Allah ya umarce ka baban ya yarda zai yi ɗan ya miƙa wuya a yi da shi a sa wuƙa a kwantar da shi baban shi ya kwantar da shi yana kallon shi ya yanka shi kuma ba yadda ya iya Allah ne ya sa kuma sai ya bi umarnin Allah ba zai saba ma Allah ba ya kama yaro ya kwantar da shi ya sa wuƙa zai yanka shi Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya ga Allah su biyun gaba ɗaya da uban da ɗan wa tallahu lil jabin ya danne shi ta wuya saboda baya so ya danne shi ta gaba ya rinka ganin fuskar shi yana kallon shi zai yanka shi Allah ya ce wa nadainahu ayya ibrahim nan take sai Allah ya ce sai muka kira shi muka ce ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ta gasgata wannan mafarkin da aka umarce ka da shi ta magana ta ƙare Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi Isma'il din da wani abin yanka ne girma muka kawo wani abu muka ce yanzu ga abin da yanzu an fasa yanka yaro me ya haifar da wannan canjin da sauƙaƙawar miƙa wuya da Allah sami'na wa ata'na sami'na wa tsana. amma yanzu duka muna jin abubuwan shari'a da nauyin al'amuran muna jin cewa kaman abin ba zai yiwu ba kaman abin akwai damuwa kaman akwai nauyi wani ma ji yake yi akwai rashin wayewa a wurin bin shari'a da ka ba abin da zai yi sai abin da yake ganin ya kamata ya zazzaɓa ya zaɓi ya yi kaza ya yi kaza amma kaza da kaza ba zai yi ba ko in yana wuri kaza a unguwa yayi amma ya tafi wurin aiki inda akwai wanda ba musulmi ba akwai kaza kada a raina shi kada a ce yana da riko da addini sai ya bari afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa na bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad ba abin da ya haifar ma al'ummar musulmi wannan kaskancin sai wannan zazzaban a cikin shari'ar Allah ba a bin dokar Allah gaba ɗaya kowa ka gani yana ɗaukar abin da yake ganin ya dace da son ran shi ne ya bi ya aiki da shi amma dokokin Allah in suka saba ma abin da yake so ba ruwan shi da wannan in ka yana sai an bi addini sai an bi shari'a maslaha shi ce a ciki ran kuma maslaha shi ta kau a ciki da shi za a zo a ce kada a rinka kawo mana harkokin addini a al'amuran rayuwar da al'amuran mulki da al'amuran siyasan da ran da zai yi riko da ayoyin Allah daban ran da kuma zai yi watsi da su daban shi yasa ba al'ummar musulmi ba ta gushe tana ganin kaskanci da wulakanci a cikinta ba domin Allah ya faɗi wancan fama da za'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya a duniya bayan da za a al'umma ta sami izza sai ta koma zuwa ga karantarwa addini a tarihin al'umma gaba ɗaya tun daga zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk al'ummar da ka gani ta sami izza a kowane ƙarni to za ta samu a wannan karnin al'umma ta koma zuwa ga addini kowa ya riƙe addini da wayanda ake mulka da masu mulkin da wayanda suke marasa shi da masu shi kowa ya koma ya fuskanci harka addini ya mai da al'amari shi ga Allah a gidan shi yana ƙoƙarin ya bi dokokin Allah a shagon shi da kasuwar shi da mu'amalar shi da mutane yana ƙoƙarin ya bi dokokin Allah a kai to sai kaga al'umma ta gyaru ta yi izza kowa na jin tsoronta ba wani wadata ba komai a can baya shekarun baya mutum nawa ne masu arziki a cikin al'umman musulmi ‘yan ƙwayoyi ne da dai a ce a jiha kaza akwai wani akwai wani amma kuma ita ce al'umma ne, izza kowa yana risina ma al'ummar musulmi amma yanzu fa komai suna da shi a ko'ina masu biloniyoyi ba iyaka ga sunan masu digiri da phd da karatu na zamani ga sunan ba iyaka amma kuma a ne a banza ba kima ba daraja saboda me dama ƙimar da darajar da addinin ne aka samu idan aka ajiye shi kuma sai a gusar da wannan ƙimar da darajar walillahi al'izzatu wali rasulihi mu'mini dama izzar ta Allah ce yana bayar da ita ne an ce sami'na wa ata'na in mun ji mun yi ɗa'a mun yi biyayya to Allah zai sa mana izza kowa ma sai ya ji tsoron mu amma idan muka cire wannan da'ar da biyayya ga Allah to Allah zai zara wannan izza kowa ma sai ya wulakanta mu wanda bai kamata ya ma kalle mu ba ko ya ba hanyar da muka bi to shine zai kama mu ya yanka mu kuma ba abin da za a yi kuma ya yanka banza to haka a ɗaiɗaikunmu haka a ƙasashenmu haka a ko'ina da haka al'umma tana samun izza ne da riko da addinin Allah da wannan gabar ta sami'na wa ata'ana mun ji abinda Allah ya ce ya zane mu ji Shi ne mu je mu nemi ilimi na addini mu ji me Allah ya ce sannan wa tsana mu zo mu da'a ga Allah abinda ya ce mu yi mu yi abin da ya ce mu bari mu bari sai zama mun saba ma yahudawa kenan amma idan muna kan wannan yanayin da muke da mu da su duk tafiyar mu daya sami'na wa asaina ne ai wa'azin kullun a karantar da qur'anin a fassara ai nasihohi ai karatuttuka amma ɗabi'un mu ba sa canzawa halayen mu ba sa canzawa mu'amalolin mu ba sa canzawa sai mu zama mun zama sami'na wa asaina bilisanil hal ba da ba mu fito da baki mun faɗa ba amma aikin mu ya nuna mun ji kuma ba za ni ba to wannan ita ce musibar al'umma gaba ɗaya shine ciwon al'umma gaba ɗaya ba wani mutum ɗaya da zai ce wane ne ya haifar ko wane ne ya ja sai dai kowa yana neman ya saman makan shi mafita kawai ya ɗauki wani ya ce wane ne talakawa su ce shugabanni ne shugabanni su ce talakawa ne marasa biyayya da ɗa'a mabiya su ce malamai ne malamai su ce mabiya ne marasa ji ba sa jin wa'azi ba kowa ya samu abin da zai jefa ma hujja ya ce shi ne sabari alhalin kai ɗin kai karan kanka kai ne sabari me alaƙarka da sami'na wa ata'na a rayuwarka da iyalanka da mu'amalarka ina sami'na wa ata'na take ko ba da kai Allah yake magana ba da wasi ake magana daban waɗancan da Allah ya kawo su ya zarge su ya nuna mummunar makomarsu saboda sun ce sami'na wa asaina su kadai ne hukuncin zai tsaya a kansu banda kai idan kai ma ka yi irin aikinsu kai ma Allah ba zai ma irin abin da ya musu ba hukunci ne iri ɗaya aljaza'u min jinsil amal Allah yana wata ma mutane ne da irin jinsin aikin da suka aikata dakan kada Allah ya ce yayi ma yahudawa kaza saboda sun yi kaza ba wai dan su yahudawa ne kawai ba kuma hukuncin ya ƙare kai ma ka irin wannan za ka ga irin abin da Allah zai ma wanda ya shafi irin wannan to haka hukuncin Allah yake baya canzawa sunnatallah falan tajida li sunnatillahi tabdila sunnar Allah ce ba ka samun canji a cikin sunnar Allah subhanahu wata'ala da haka wannan ayar tana da darussa ne yawa wanda ta shafe mu karan kanmu wanda ya wajaba mu tsaya mai nazari a kanta ba wai muhimmi shine ai ta karanta ayoyin ana fassarawa ana wucewa ba muhimmi shine menene tasirin ayoyin a cikin rayuwarmu da mu'amalar mu'amalarmu shine muhimmi idan tsawar watan ramadan aya ɗaya ka samu ka tasirantu da ita ka fa'idantu da ita to wannan ya fi ka je ka sauke tarjama alƙur'ani gaba ɗaya baka tasirantu da komai ba Abin da Allah yake bukata kenan shine kai tadabburin ayoyin afala yatadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha ba sa tsayawa su yi tadabburin alqur'anin ne su rinka bin ayoyin suna zaƙulo menene ake nufi da ayoyin Allah ce ko an sa makulli ne an kulla zukatan ba sa iya tadabburin qur'ani sai dai kawai a karanta ya wuce an gama a sai an sauke wai ya zo tafsiri an yi izu kaza an gama wai ya zo tahajjud an sauke ƙur'ani me fa'idar da ta samu a cikin karatun ƙur'anin wata aya ce ta shiga rayuwarka ta canza rayuwarka a cikin watan ramadan shine abin da ya kamata ka duba ka yi kanka hisabi a kai shi yasa al-hasan al yake cewa unzila al-qur'anu li unzila al an saukar da al-qur'ani ne dan yi aiki da shi sai ce fattakaza nasu qira'atahu amalan sai mutane suka maida wai karanta ƙur'anin kawai shine aikin karanta ƙur'ani ibada ce mai zaman kanta amma abin da aka saukar da ƙur'ani domin shi shine ka ji me Allah ya ce ka yi aiki da abin da Allah ya ce shine sanadiyyar saukar da alƙur'ani ka ga saƙo ne Allah yake aiko maka aya bayan aya kamar message ne kulle yake shigo ma a wayarka kowace aya da Allah ya saukar kai yake magana da kai a kanta ka ga meye alakar ka da ita shi yasa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana khuluquhul qur'an dabi'un shi gaba ɗaya da halayen shi qur'ani ne mana aiki yake yi da abin da qur'ani yace ayi rayuwar shi gaba ɗaya yana dinta ne akan abin da Allah ya yi umarni sai zama ya gina mutane akan tarbiyya mai kyau an samu al'ummar da Allah da kanshi ya ce musu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'ummomi gaba ɗaya? ku ne mafi alkhairin sahabban kowane annabi daga cikin annabawa saboda sun tarbiyyantu da Alƙur'ani, in Allah ya saukar da aya za su ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi ɗa'a za su yi aiki da abin da za su iya aikatawa to da wannan ake canza al'umma da wannan ne kuma al'ummar take samun canji a cikin rayuwarta duk al'ummar da take samun canji tana rike abinda Allah ya mata wahayi da shi ne in ta rike wannan abin a aikace sai Allah ya canza ma al'ummar canji na gaba ɗaya. Mu kalli ƙistar annabi Musa alaihi salam lokacin da bani isra'ila suke cikin bala'in fir'auna sun kai kaskancin da ana bin ana zaben yara ana da an haife su a yanka su a gaban iyayensu ba wanda zai iya hanawa ana yanka 'ya'ya jarirai ana barin ma 'ya'ya mata ba kuma abin da za ku iya yi ƙarshen kaskanci kenan a rayuwa ana jiran matarka ta haihu a game ta haifa a miƙo shi a yanka suna wannan halin Allah ya ce wa nuridu an namunna alal ladina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithi sai muka so mu musu baiwa mu musu ni'ima mu sanya su yanzu su zama su ne shugabanni maimakon su ake shugabanta ana azabtar da su mu mai da su su ne jagorori su ne a sama ta wacce hanya za a mai da su haka kai tsaye sai Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi sai muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa ta shayar da shi ma'ana za a fitar da su daga wancan halin ne ta hanyar annabta idan annabta ta zo suka karbi abin da annabta ta zo da shi to Allah zai canza musu wancan halin na kaskanci da wulakanci da suke ciki a mai da su a imma a mai da su su ne za su gaji mulkin waɗanda suke azabtar da su to haka kowace al'umma a bayan ƙasa ba yadda za a yi wannan al'ummar ta canza da kowace irin demokuraɗiyya da kowace irin gwamnatin soja da kowace wani irin mulki matuƙar al'umma ba ta canza halinta da yanayinta ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka Allah ya riga yayi alƙawari ya zartar da ka canji yana farawa daga kowane mutum ne ɗaiɗaikun mutane wannan dama ce da mutum zai iya tsayawa ya duba ya game ya kamata ya ya kamata ya canza wani irin canji ya kamata ya yi a rayuwar shi musamman a wannan zamanin da muke ci a wannan yanayin ma da muke ciki na yanzu na wayannan kwanakin wanda duniyar take ƙoƙarin rikicewa gaba ɗayanta daga in ba ka da alaƙa ne kyau tsakaninka da Allah ka yi biyu babu duniyar da kake ganin ita ce a gabanka yanzu ita kanta yanzu tana cikin halin ƙaƙanika yi to kuma ya zama kai baka da kyakkyawar alaka da Allah subhanahu wata'ala ga duniyar kanta tana cikin rikici da tafewa ya kamata mutum ya yi makanshi hisabi ya duba waɗannan ayoyin ya fahimci cewa Allah ba yana ba mu labarin bani Isra'ila kawai don mu ji daɗi mai dariya ba ne Allah yana ba mu labarin bani Isra'ila ne don mu gyara halayenmu mu sanya ya kamata mu kuma mu kasance saɓanin halin da su suke kasancewa shi yasa yana daga cikin fa'idojin da suke cikin wannan ayar shine riƙe addini ƙamƙam da ƙarfi a ciki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su a nan ku zo ma atainakum bi quwwa ku riƙe abin da muka ku da ƙarfi da duk abin da Allah ya baka na wahayi na addini to Allah bai yadda ka rike shi sakwa-sakwa da yadda ka ga dama ba aibu ne a matsayinka na musulmi a ce kai musulmi ne amma mara kishin addini a ta ka da kowace sifa mai tsatsauran ra'ayin addini mai kishin addini mai kaza ko me za a ta ka da shi dai Allah ya umarce ka da cewa qudil kitaba bi kowa ka riƙe littafin Allah da ƙarfi da gaske ka riƙe addini kada ka yadda ka zama 'yan cikin 'yan rakiya a harkar addini in ana magana addini ya zama kai ba a iya kawo sunanka a ciki kai sai idan ana magana duniya da harkokin lalacewa shine za a iya ambatanka to kada ka yadda kai wannan sakacin kowa akwai abin da zai iya riƙewa a addini muna gani zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata ce manzan Allah ya zo ya tambaya ina matan nan aka ce ba ta nan ta mutu manzan Allah ya ce me yasa ba ku faɗa mun ba ya ce manzan Allah ai mun gade wannan ba wani ba wata abin a zo a gani bane tsohuwa ce shi yasa aka je aka yi mata jana'iza aka rufe ta maza Allah ya ce ku kai ni kabarinta sai da je kabarinta ya tsayaye mata addu'a bayan ta mutu aikin da take yi kawai ta ummul masjid tana share masallaci aikin da take yi da maza Allah yana sane da ita bai manta da ita ba har bayan mutuwar ta manzo Allah bai manta da ita ba ta shiga cikin kundi na tarihi baiwar Allah da aikinta kenan tsabtace masallaci to kai a irin wannan babukan a wani babi za a saka a me za a saka a addinance in ana magana kana da wani gurbi a ciki ko baka da shi idan baka da gurbi kai ba musulmi bane duk ayoyin da Allah yake magana a cikin alkur'ani ba da duka musulmi yake magana ba me yasa da kai me yasa ka da gurbi a ciki shin addinin ne ba ka ɗauke shi da muhimmanci ba ko ko kana da abin da ya fi addinin muhimmanci ne wanda ya ɗauke maka rayuwa dole kai makanka irin wannan nazarin da irin wannan binciken don ka gane me matsayinka ba ka zauna kawai ana maganar zagin kafirai Allah ya tsine makafirai Allah ya tsine makafirai ba kai meye matsayinka a addinin meye matsayinka a imanin shi ya kamata ka sani kafin ka koma kan wanda baya ciki to wannan yana cikin fa'idojin wannan ayoyin sannan yana daga cikin fa'idar da zamu fa'idanta da ita shine imani inda na kwarai ne na gaske to baya umartar mutum sai da aikin alkhairi duk inda imani ya samu ingantaccen imani to yana sa mutum ya rinka aikata ayyuka na alkhairi shi yasa waɗancan da suka aikata mummunan aiki sai Allah ya soki imanin sai ya ce bi ma ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin kenan imani na gaske baya umarni da irin waɗannan miyagun ayyukan imani na gaske ba zai sa ka karin ƙarya ba ba zai sa ka karin zalunci da cutar mutane ba da tauya haƙƙin jama'a ba zai sa ka zama mara kunya a cikin al'umma ba imani na gaske ba zai sa ka ta zama ɗan shaye-shaye ko lalatacce a cikin al'umma ba imani na gaske ba zai sa ka ta zama mara tarbiyya ga iyaye ko ga manya ba a cikin al'umma daga idan imaninka akwai wayannan abubuwan imanin ya kamata ka waiwaya ka duba ka gyara kada ka zaba ƙulbi isa ma ya amurkun bihi imanukum in kuntum mu'mini ka ji ana cewa ku ne musulmi amma kuma ana ganin miyagun ayyuka da rashin kyautawa a tattare da kai kana ɓata sunan imanin wani yana ganin ka yana tunanin wannan imanin da kai ne ya sa kake yin haka ka zalunci kanka ka zalunci addinin Allah saboda miyagun ɗabi'u da miyagun halaye daga wannan yana daga cikin fa'idodi da za a fa'idanci da su a cikin waɗannan ayoyi daga takaice za mu tashi insha Allah wa inda muka kwana a darasi mai zuwa kasantuwar ayoyin da za su zo suna da bukatar lokaci domin fahimtar ma'anonin da suke ciki wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma aiwa ana sanar da cewa mun samu ziyara ta kwamandan agaji na kaduna south a wannan majalisi wanda dama kusan sun saba kowace shekara sukan zazzagaya majalis na darussa da tafsirin alkur'ani domin gani da ido da kuma sanya albarka a waɗannan wurare muna musu maraba da zuwa kuma muna musu fatan alkhairi muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sata musu da alkhairi akan irin wannan hidindimu da suke yi da gudunmawa da suke bayarwa ga addini Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci sani ko yana da kalma ko eh, ko tana yi

ke a da tafsirin tafsirin shek abubakar mahamudu guri da ke na abubuwan matsar wanda daya da cikin manyan malaman da ta tabbata musu a wannan